Akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke ragaita kan titunan Arewa, wa imma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu. Tsohon ɗan majalisa Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari. Shin mai hukumar da wannan doka za ta kafa za ta yi wa almajiran ne? na daidai za ta shigo da tsarin ilimi na almajirci a matsayin tabbataccen amintaccen tsari a hukumance wato formal education recognition tsarin ilimi yanzu ba boko ba kawai ne ilimi ba kuma turanci ba ne kawai ya eh, turanci kawai ne ilimi duk wanda iya ilimi a hausa ne a larabci a jami'a ya rubuta ne a karantawa kuma yana da wasu shekarun rukuni da aka koya mai wasu sassa na darussa to wannan ilimi ne sannan kuma za a takardar shaida watan certificate na cewa shi ma ilmanci ne kawai da ya karshe mashi jahili na biyu za ta kafa hukuma wadda ke da karfin ikon kiran duk wani sassa na masu faɗa a ji a tattauna wannan matsala da matakai da za a warware wannan ma'a harkar almajirci da kuma yaran da su makaranta a kudu da kuma arewa dan ba wai makarantar almajirci ba kawai ne har da yaran da su zuwa makaranta a kudu misali mun zauna da mutanen kudu musamman gefen yamare ko kuma gefen yan naja delta mutumin kabilar ibo suka ce mana cewa yaron zai zauna a wani ca a shago yana tarrafa kwantena da aka kawo mashi ɗari a sati ko a wata na sarrafa kayayyakin harkokin kere-kere ko na mota sannan ya iya lissafi da tafiyar da hada-hadar kuɗi a duniya gaba amma wai a ce mashi jahili dan baya da primary school suka ce wannan ma shi ilimi ne kuma suna da su da yawa ko kuma ka je kasuwar aba ko kuma garin aba wanda zai ɗinka ma shirt da wando da belt ya yi takalmi wannan shi ma kan gundarin ilimi ne su kaga gefe suke kuma su can wajen Niger Delta abubuwan su na kifi da noma da kiwo da tafiyar da teku suka ce su ma suna dimbin ilimi da su ma kasashen yamma ko turai ke zuwa su ba su certificate na sanin ilimin dajin wannan sarƙaƙi na fadamu nasu amma munan kawai shiga jahili ne mu kuma arewa mutum za ka ga ya shi Qur'ani ya rubuta littafi ya fi ashirin ya kai matsayin professor amma wai don ba ABCD wai wai kaga wai a ce mashi jahili so wannan hukumar za ta haɗa kowa da kowa da kur da arewa da musulmi da kirista domin ko a samu mafita a rere duk wa'annan matsalolin sannan kuma kowa na ci sannan jihohi na arewa da ke da dimbin al'umma na almajiri kuma sun san muhimmancin wannan tsarin ilimi su kafa irin wannan hukuma a jihohinsu duk yana a cikin wannan doka sai sashin samar da kuɗaɗe na wannan dokar ta an fito a dokar hukumar za ta fidda wasu dabaru na samar da kuɗaɗe bayan ko na gwamnati an ba da nasu haƙƙi da wanda za a bayar domin tafiyar da ita dabaru na wannan harkar kimiyya fasaha sa da ƙirƙiri na wa'annan makarantun za su samu da kuɗin shiga da kuma gidauniyar da za a yi mata a nan Najeriya da waje ba wai sai an cira kuɗin budget ba amma dai haƙƙi na gwamnatin tarayya na jihar na budget dole a sanya su a ciki. Na uku dokar ta yi magana sashe na hudunta cewa duk wa'annan makarantu da aka yi almajiri schools a mayar da su ƙarƙashin wannan hukumar domin ci gaba da ilmantar da karantar da ƙara yawan irin su da kuma guraren koyon sana'o'i dogaro da kimiyya da fasaha dan yanzu nan makarantun wasu jihohi ma an karbe su an bada su a wasu offices dan suna zaune a Karazubi bayan wannan kuma sai alaka ta kasa da kasa da sauran hukumomi da ke harka kan ilimi wannan ita hukuma za ta yi aiki tare da su domin ci gaban wannan sashe na ilimi tarbiyya sanin ƙasa da kuma sauransu kamar misali hukumar ubec ta ilimi bai daya da hukumar nomadic education ta makiyaya da kuma ilimin manya da kuma nde ta ko da sana'o'i da samar da aikin yi da hukumar ma nysc da dai sauransu a dutsen gaya za ka taras akwai makarantar firamare akwai sakandare akwai jami'a duwa tsangada wato nau'in karatun yaran kenan shin ana nufin a nan in an ja wannan zai zama yaran ana ba su takardar shaida kenan za a ba su takardar shaida matsayin firamare wayanda a daidai da firamare yadda su ma'ilmanta ko masana a wannan sashen ah, za su zauna kasan wannan mataki na farko wanda masana za su zauna a fadin najeriya da ma duniya gaba ɗaya domin a fidda wannan tsarin kuma dama akwai shi don a iqts watan sashen islamic tsangaya da quran education na ubec dama sun rubuta kasidu da ya a wannan gefen wanda kuma ya kai level ɗin ko kuma matsayi na gaba da primary watan secondary su ma akwai wa'annan tsarin ba ta da ta yan national board for arabic and islamic education wadda ita ma ɗaya take da matsayin neko waye ko naptep wadda ita ma dokar ita ma tana gaban shugaban ƙasa waton duka wannan dokokin ba komai ba ne ille yin adalci da baiwa miliyoyin al'umma iyaye da ƙanan yara a najeriya haƙƙi mun gode tsohon ɗan majalisa shehu balarabe kakale are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa Malam Umar Abubakar kan bin kadun ɗaliban da rikicin su Sudan ya tilastawa suka dawo gida inda yake ƙarfafa samun ilimin da ya dace don yaƙi da tsaurin ra'ayi da kan kai ga ta'addanci. To akwai darussuka da yawan da wanda mun ɗauka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu a ah, fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa sassauran ra'ida da bin wa'insu akidun da wanda ba a san su ba. to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi ah, na arewacin najeriya ah, yana da kyau kenan wurin jihohi ma inda za su samu dama su rika tura ɗalibai su dau nauyinsu zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi a gaskiya kam don saboda ita al'azhar university makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number one a duniya kuma al'azhar university ta bude kofofinta duk wani jahan da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta bada tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu sannan ita al'azhar university kullum yomi abin da take kokari shine al'ummarmu na Najeriya su fahimci addinin musulunci addinin musulunci ba addini ba ne na ta'addanci addini ne na zaman lafiya musamman abinan jihohinmu na arewa suna iya bakin kokarinsu sai da problem da muka samu rashin sari da su shine ya bambanta da na can ah, kasar misira to shi yasa muke kira ya kamata su ma su zo su kai ɗalibai zuwa nan al'azhar university saboda su je su koyi wannan tsarin da ake da shi na addinin musulunci da kuma ingantaccen karatun da wanda tun asali ma kasar misira tana da tarihi su samu wannan dama na wannan ilimin mai albarka in mutum zai nemi wannan abin ya nuna sai yana jin larabci ne ko kuma ko dan boko ma zai iya cin gajiya eh su wannan bangare biyu ne idan wanda ba shi da bai san komi ba har ma in ya je can din suna da ajin da za su koya masa larabcin daga level 1 har zuwa eh, mataki goma sha biyu daga nan idan ya gama in wanda shekarunsa bai abin nan ba to za su iya su ba shi mataki na farko level 1 kenan part 1 kenan yayi karatun sana digiri wanda kuma babba ne suna inda suke eh, ba da horo yadda zai fahimci addinin da yadda zai yi karatun larabcin har ya bude littafafai ya yi karatu sannan ɗaliban da wanda ake bukata wanda a kai su can su ne waɗanda suke da ɗan background wanda suke da ɗan sun yi ɗan larabci wanda kuma suke da haddan kur'ani wanda mutum ya haddace kamar izib talatin ko goma ko sha biyar wa'annan duk za su je su yi karatu a can wanda musamman in sun je can din ba za su shiga part 1 direct ba sai an koya musu larabci na shekara guda tukuna su shiga fatwa saboda karatun ya musu sauke saboda karatukan da ake yi a Najeriya larabci din daban da na can din saboda can shine asali duk dai kwarewar mutum anan yana so ya je cin ya ƙara gogewa wani haka take. Masu raro a nan za mu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni na Sura Adamu El Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.